الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki kan kamar yadda muka saba ba mu dama zuwa wannan masallacin inda an kasa gabatar da karatu a cikin wani littafi mai albarka na hadari kamar da aka sani malam nasiru gobira shine ke fasara wani littafi Allah ya taimake mu shi ba mu nasara ga wannan sa'annan kuma akwai waɗanda suka ajima kan su ba daidai ba don Allah suna iya su gyara fakin din su can gabas inda aka mai da fakin din suka kuma kori mashin ɗaya nan da yamma shi ma yana ya ɗauki mashin din shi mai a gabas don a samu hili assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وعلى آله وأصحابه والذين hisan. amma أما بعد alaikum ya يا جماعة a yau lahadi hudu ga watan rabi'ul awwal hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da biyar ga watan ɗai 2014 mun zuwa wannan shiya mai albarka ta hungumawa a cikin wannan masallaci domin karatu cikin littafi na muktasar al'akhdari na abdurrahman al'akhdari rahimahullah a yau za mu yi karatu na hudu a cikin wannan littafi kuma muna cikin muƙaddima ta shi wannan littafi din a satin da ya gabata daga cikin abubuwan da aka yi karatu a kansu shine mutum ya tabbatar da ya nisanci daga cikin kaba'irori irinsu riya da su kuma gaya ma wani aikin ibada domin yabe ka da irin hasada da maganar da muka yi kan kashe-kashenta da kuma kiyayya da mutum da kuma ganin fifiko akan wani da kuma alhamzu wallamzu shine kyabce da zumde walgamzu da kuma wal'abathu wasukhriya da kuma janci shine izgili wanda ina jin shi a ƙarshen inda mun ka tsaya shine bayani akan izgili to inda za mu tashi a yau shine zina. daga cikin abubuwan da haramun ne mutum ya aikata su wanda suna cikin kabayarori shine azzina <coughs> domin Allah subhanahu wataala yana cewa a cikin alkur'ani wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ko kusa ga zina kakwai ma'ana duk wani abu da zai jawo hanya ta a kai ga yin zina din nan shine lalata ko kusa gare shi Allah ce ka saboda irin matsala ta zina din Allah ce haƙiƙa ita zina alfasha ce aiki ne na sabo kuma mugunya hanya ce a wani wuri ma Allah ya ambace ta wahala Allah ce zalika liman khashiya al'anata minkum nan al'anata wahala ana nihin zina sannan duk mai yin ta din nan ya zan billahi tun nan duniya zai samu abubuwa guda uku kuma a lahira abubuwa guda uku daga ciki dai zai samu talauci domin abin lura ko da mutum na yi kana ganinsa da dukiya na ɗaiɗai ɗayan biyu ko dai da bai yi da dukiya ta yi haka yawa ko kuma ya zan raji na Allah ka yi mishi shine kiwon ragon laye zan akwai kyacewa ta sabka gare shi iyazan billah haka kuma daga ciki ba zai kwarjini ga fuskarsa ba sannan kuma yana daga cikin abubuwan da taka jawowa shine salwantar ma rayuwar mutum gabaɗe ya zan lahiya ta yi ta samu matsala saboda yana wagga mugun hanyar da allah ya ambata a lahira kuma na daidai ga azaba ta Allah subhanahu wata'ala da kuma azabtawarsa da mummunan hisabi da mutum zai gamu da shi bayan haka sai ne ahlar ya ci gaba da cewa wan nazaru ilal ajnabiyya da kuma kallo zuwa ga wacce ba ba takka ba ba ya uwarka ba shine al ajnabiyya ba ya uwarka ba ba kuma matakka ba to kallonta ta kowane ɓangare haramun ne la'alla ta hanyar mubasharatan kai tsaye ko ta hanyar wasu kasakasai ko ta hanyar wasu surori kowace hanya dai a sani kallo zuwa ga wacce ba matakka ba ba kuma uwarka ba haramun ne domin matsala ta yahudu za ka ga abubuwa da yawa suna laƙa hotuna na mata wanda ba bukata ga laƙa su domin sun san cewa musulunci ya haramta mana cewa haramun ne a kalli mace din yanzu misali duk da toka ka saye wacce ta wuce naira hamsin ba wagga toka ta wanki za ka ga yadda suke laka hotunan mata domin dai ka aikatar da haramun din kai tarayya da su wannan daga cikin makircin su kenan wan nazaru ilal ajnabiyya wa talazzuz bi kalamiha kuma jin dadin dumi da ita ma haramun ne jin daɗin sautinta da muryarta haramun ne mutum ya sani a nan abin lura a nan cewa wata laddudu bi kalamiha da yawa za ka ga mutum da kansa ma zai faɗi game da abubuwan da ke faruwa wannan magana da an kai ce talazzuzi cikin bayanan da shi ke za ka ga lalle talazzuzi da magana waccan da yake magana da ita ya shigo a kai wannan kusan ba abu ne wanda sai an buɗa shi ba daga ciki wa aklu amwalin nasi bi ghairi dibi nafsi da kuma cin dukiyoyin mutane ba tare da jin rayuwar rayuwarsu ba anan ta hanyar kwace kuma ta hanyar hoshi ko kuma ta hanyar ka matsa ma mutum sai ya zan ko bai so ya baka din. duk dai an ta ya baka watakila domin ya kare mutuncinsa ba don ya ji daɗi ya baka ba saboda na ce waka ne duk da wannan haramun ne kai koda da yaddan mutum don da yawa za ka ci dukiyan mutum tare da yaddarsa to in dai shari'a ba ta yadda ba shi kenan yana nan haramun koda ko ka yadda shi ya yadda domin duk abin da a halat dai shi ne wanda shari'a ta yadda da shi abin da a haramun wanda shari'a ba ta yadda da shi ba Allah abin ya yi ma daɗi ko bai yi ma daɗi ba misali caca idan aka yi caca da wani da wani sai canye masa kuɗi ko da da yaddarsa to yana nan bai tashi haramun ba haka kuma riba idan mutum aka yi mu'amala ta riba to mutum ya sani yana nan zamansa haramun ɗin nan ko da ya yadda misali za ka ga wasu mutum na iya ba wani kuɗi idan ya bashi ce zuwa kaza ya ƙara mai wasu to wannan duk dai na zama haramun ko da ko shi wancan ɗin ya yadda bale ma da yawa za ka ga ana ta samun daro akan irin wannan matsala kila mutum ya baka dubu goma zuwa wata ka ƙara mai dubu biyar sama ya zan dubu goma sha biyar to ko da ka yadda ya yadda yana nan bai tashi zamansa haramun ba wal aklu bi shafa'ati da kuma ci da ceto abinda a ci da ceto shine mutum ne aka kwace masa kayansa bisa ga zalunci sai zankai kana da hanyar kwato masa kayansa ma'ana kana da alhormar da zaka sa kayan su dawo gare shi amma ka ce ba za ka yi haka ba sai in ya biya ka to wannan shi ake ce ma wal'akali da ci shafa'ati da ceto ma'ana za ka yi mai belin abu za ka sa alhwar makka sai ka ci lalle sai ya biya ka wani sashen kuɗi to wannan ka sani ka ci haram domin wani hadisi yana cewa aljahu waddamanu walƙardu la tuf'alu illa lillah au kama ƙala cewa ka sanya alhwar makka a yi ma mutum abu da kuma ranta ma mutum kuɗi da kuma lamu ne to duk gaba ɗaya ba za a aikata ba sai don Allah subhanahu wa ta'ala aukoko biddini ci da addini can wal aklu bi shafa'ati au biddini ci da ceto au biddini koko ci da addini menene ci da addini shine mutum ne shi ya san ba malami bane ba na kirki bane amma sai ya taho ya shige irin na malumma ya sanya tufafi irin wanda malumma ke sanyawa da ma ne da sauransu da ya bayyanar da dai ga zahiri cewa mutum ne na kirki wanda ake neman albarkarsa ga zahiri amma shi kansa ya san wannan hanya da ya ɗoka ba tashi ba ce watakila mutum ne wanda zahirinsa da baɗininsa yana da matsala amma ya nuna ma mutane cewa na kirki ne domin a girmama shi a nemi albarka ta a ba shi irin abin da ake ba malamai to da zarar mutum ya haka ya sani ya kara da addini ya ci wani abu a cikin addini don haka haramun ne waɗannan abubuwa na daga cikin abubuwan da ake aka yawaita a zamanin shi mai ahalar din shi ne aubiddini din nan ci da addini don shi ɗaya ne yana daga cikin abubuwan da ya yi muna magana kamar yadda ya tahona. bayan haka wa takhiru salati an awqatiha da kuma jirkin ta sallah ga lokutanta kajo ta babban matsala shine lokacin sallah yayi amma mutum ba zai amfani da lokacin da shari'a ta zaben masa ba yayi sallah a wannan lokaci gashi ko Allah subhanahu wataala yana cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta haƙiƙa sallan nan ta kasance wajibi wacce aka wajabta sannan an sanya mata lokaci ga muminai a cikin suratun nisa malamai su magana akan lokaci akwai al wanda shari'a ta zaben maka akwai abdarure wanda sai masu lalura za su yi sallah wannan lokacin akwai kuma lokacin da yake na ƙaba'i ne kamar da idan mun ka zo babul auƙati a cikin wannan littafi insha Allah za mu yi bayani gwargwado a cikin wannan wurin za ka ga ayoyi da suka sauka da dama waɗanda suka taho da kyace kan waɗanda suke sakaci ga sallah to duk ayoyin ba suna magana ne ga waɗanda ba su sallah ba suna magana ne da masu sallah amma ba tare da cika sharuɗanta ba kuma ba tare da yin yinta cikin lokacinta ba daga cikin ayoyin allah subhanahu wa yana cewa a cikin suratu maryam fa khalafa min ba'dihim khalfun أضاعوا wattaba'u shahawati fa sawfa yalqawna gayya ma'ana waɗanda suke na baya sun maye bayan wayancan annaba da aka faɗa to daga cikin mugun aikin da suka soma adwa'u salata sun tozartar da sallah wattaba'u shahawati sun bi shawayan rayuwarsu Allah ce fa sawfa yalqauna gayya da sannu za su gamu da wani irin rahina azaba shine gayyan din dinnan. daga cikin fassarorin da malamai suka yi ibnu mas'ud radiyallahu anhu ardahu yana daga cikin masanan tafsiri kwarai na alkur'ani yake daga cikin abin da ya ce ba wata aya da za ta sabka a cikin alkur'ani face na sanyo shi ta sabka don mai ta sabka mai ta kai karantar suwa da rana ta sabka ko da daddare ga zaman gida ko ga tahiya haka sayyidina ali ya faɗa haka sayyidina ibnu abbas radiyallahu anhu suka faɗa to anan ya ce wagga aya ba tana nihin waɗanda sun ka ba sallah bil kulliya gaba ɗaya ba su sallah ba daga dai tana nihin waɗanda suka jirkinta sallah ga lokutanta waɗannan su ayat take nufi sannan ibn al-musayyib ya fassara wannan aya ya ce su ne mutumin da idan azuhur ta yi ba zai ta ba sai la'asar ta ya game su idan la'asar ta yi sai magariba ya game magariba sai isha'i isha'in sai subahin subahin sai azuhur ya ce su ake nufi ga wannan aya mun kusan ibnul musayyibi a cikin tabi'ai ba wanda ya kai shi ilimi surukin abu hurairata radiyallahu anhu arda Allah subhanahu ta'ala ya ce fawailul lil musallin bane ya tabbata ga masu sallah suwaye alladhina hum an salatihim sahun sune inda ke rabkana ga sallarsu su ne waɗanda ke sallah ba bisa ga lokacin da Allah ya azamata ba ba lokutan da Allah ya azamata ba a nan da an kai fawailul lil musallin cikon ayat ma'ana akwai abin da masu balaga ke ce ma fasli shine sai ka haɗo sannan hussararta za ta kammala cewa alladhina hum an salatihim sahun akwai wani wanda ba musulmi ba ne sai taho ga wasu musulmi ya ce ga kunan kuna ta sallah amma Allah subhanahu wata ya ce lullin lil ba bane ya tabbata ga masu sallah ya ce ida mana sai ce to tun wayat fassara alladhina hum an salatihim sahuna da su ake ba waɗanda ke sallah ba wanda ke rabkana da sallar da suke anan abin lura a cikin hadisai akwai wani hadisi wanda sahihun li ghairihi ne kaga hasanul li zatihi kenan wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon abin da za a wa bawa hisabi da shi ranar alkiyama shine sallarsa idan sallah ta yi kyau shi kenan sauran ayyuka a sha lahiya idan sallah ta samu matsala ba za a tsaya binciken ma sauran ayyukan ba haka sallah wata abu ce mai daraja gaya yanzu misali kai ne kana da wasu takardu na ƙetarawa a wasu wurare an san ga hanyoyi akwai masu aikin post kala-kala Waɗansu takardu kaza suka so waɗansu takardu za su kaso su gani waɗansu ba ruwansu takardu da kawai suke nema gare ka da ka taho get na farko sai aka samu takardun takardu biyar gare ka duk takardun na da kyau guda hudu amma guda ne abbasu da kyau to abin tambaya nan idan ka taho get na farko sai zanget na farko takardunsu waɗanda suka kula da su ba su da kyau yanzu kyawun takardun can guda hudu zai amfane ka anan za ka ce musu ai takardu na saura ɗin suna da amfani naku ne suna da matsala to don shi ne da an fara binciken sallah idan ta yi kyau shi kenan za ka samu kauci amma idan ba ta yi kyau ba ya zambin lahi bayan haka abin mamaki ita sallan nan gaba ɗaya hakka game har alwala ba za ta wuce awa guda ba kuma ɗan adam saboda ɗaya rauninka an ka kasa ma ita cikin 24 hours don ɗaya ka a samu matsala sannan in ka yi biyar ɗin nan matsayin lada sallah hamsin za a baka saboda farkon sallah hamsin ta ma'aiki na zuwa ana ragewa har ta komo biyar tsakani da annabi musa alaihi wassalam a nan ba ƙarama amana ba ce yanzu misali a ce alwallah ta ɗauke ka minti biyar sallah ta ɗauke ka minti biyar nawa kenan to sallar sahi az la'asar magariba i gaba ɗaya minti nawa to har riza ba a ce awa guda kuma awa guda ba a ce ka yi ta lokaci guda ba sai da an ka kakkasa ma amma duk da haka za ka ga wani idan lokacin sallah ɗin nan ta yi zai gabari a ɗan jira sai an jima kila ya yi ta koko ya game da waccan haka akwai matsala gaskiya sannan ko minti nawa na za ka basuwa lokacin da ka yi ta ba cikin lokacinta ba da ka yi ta cikin lokacinta da mintunan nan na dai za ka basuwa wannan ke bayan haka akwai wani hadisi wanda sanadi ne jayid ne ma'ana isnadi ne jayid ne kaga hadisi na ingantacce ne yana daga cikin istilahi na hadisi makabuli daga ciki wanda addabara ne da kuma ibn hibban da addarami sun hidda wannan hadisi su ne da kaddiba cikin fikihus sunna akwai wannan hadisi sannan kuma Ibnu hajar al-haitami a cikin al-zawajiru an iktirafil kaba'iri ya kawo wannan hadisi kaba'ira ta saba'in da bakwai dama ya kidan ya kaba'irori sun kai 400 da wani abu shi kwal imamu zahabi cikin alkaba'iru nashi wanda ya kidan ya kaba'irori guda 70 ya kawo wannan hadisi annabi sallallahu alaihi yana cewa man hafaza ala salati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah duk wanda ya tsare sallah din nan za ta kasance wani irin haske da hujja da tsira gare shi na alkiyama amma wa mallam lam yuhafiz alaiha lam yakun lahu nur wala burhanun wala najatun wa kana yawm alqiyamati ma fir'auna wa hamana wa qaruna wa ubayy na khalfin ya zambilla wanda bai kiyaye ta ba ba za ta kasance masa uh, hujja ba ba za ta kasance masa haske ba ba za ta kasance tsira gare shi ba ranar alkiyama Rana alkiyama za a tashe shi a gama shi tare da fir'auna da hamana da ƙaruna da ubayyum khalifin malamai suka ce me yasa za a yi mai haka aka gama shi da wayannan kahiran guda hudu aka ce in dai mulki ne yasa bai tashi zuwa sallah ba kino shugabanci da aka bashi to menene bambancinsa da fir'auna tunda fir'auna mulki ne ya ɗagawa a kansa wannan ke in kuma waziranci ne kilo wani ma'aikaci ne na wani abu to ai shi hamana shi ne wanda ke shi a wazirin fir'auna sai a hada shi tare da Fir'auna tare da Hama hamana dinnan idan kuma dukiya ce sai a tashe shi tare da ƙaruna na nan idan kuma kasuwanci ne ya shagaltashe shi sai a tashe shi tare da ubayy ibn wanda babban dan kasuwa ne a nan garin makka kaga wannan akwai matsala kwarai wanda ba wanda zai sallah gaba da wanda ke jinkirin yin sallah ne sannan an samu wani mutum daga cikin marigaya ya uwarsa ta su aka tafi aka turbude ta ko da aka dawo wurin turbuda sai yammanci akwai wata jikar kuɗi tashi ta hada a cikin kabari ɗin da aka zo amma kamin wannan kisa wani zai mamakin ya za a ce a tuni kabari bayan an rige an samu tun to an san ga ka'ida mai makutasar ya ce wa bukira in kathural mal ma'ana idan mutum ya haɗa kuɗi masu yawa cikin ciki ne saboda mahimmancin kuɗi ana iya kwashe ciki din sai a ɗebo kamar zinari din da ya haɗe amma in dukiyar na da yawa to bale a ce ma a ɗaya tona kabari a ɗauko dukiyar saboda maslaha ta rayuwa to shine sai tafiya tone kabarin ko da ya tone sai ya gauta ta ci babal babal a cikin kabarin ya uwarsa shaƙiƙiyarsa to shine ya dawo gida yana kuka sai tambayi mahaifiyarsu wai mi wance ke yi halin. sai ta ce mi ka gani sai gaya mata cewa ga abin da ya gani a cikin kabarinta wuta ta kama to shine sai mahaifiyarsa ko ita ta yi kuka mahaifiyarsu kenan bayan ta yi kuka ta ce wallahi hakika tana tozarta sallah ma'ana tana jinkirin sallah ga lokutanta shi ya jawo mata wannan matsala tana ku sallahwa hatta ke ce maɗanta fahaza halu man yu'akhiru salata fa kaifa halu man la yusalli tace wannan shi ai yanayin wanda ke jirkinta sallah ya wanda bai sallar ma gaba dai wannan bayani na cikin alkaba'ir الزواجر عن اكتراف الكبائر نا الحافظ ابن حجر الهيتمي رحمة الله عليه sannan ya ishe mu gane matsayin sallah karshen abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kalima wadda ita a ƙarshe a duniya shine cewa ya asalata, wa mamalaka ta imanuku ku kiyaye sallah da abin da hannun daman ku ta mallaka ɗin nan ya Allah subhanahu Ta'ala ka sa mu cikin masu tsare sallah gwargwadon hali a cikin lokutan ta yadda shari'a ta tanada amin wa takhiru salati an awqatiha wala yahillu lahu suhbatu fasiqin haramun ne mutum ya yi abuta da fasiki fasiki makaryaci ne ko kuma yana giba da dai sauran ayyukan sabo wanda ya aka ce fasiki watakila yana abi ne boye baka sani ba to wanda ya bushe hitila ta har yana yi ga hili an gano fasiki ne abin ya yawa kila ƙaryar tun yana yin ya duk da bata da ya sai zai yanzu kowa ya san makaryaci ne abin ya yi yawa ke kila gibata tun yana ɗanyi sai zan har cikin taro yana yin giba da dai sauran ayyukan sabo kaga nan ya bayyanar da sabo kwata-kwata to haramun ne zan shi ne abokinka don me saboda almar'u ala dini khalilihi mutum yana bisa ga abinda da abokinsa yake a kai sannan abin lura da za a samu mutum na kirki a samu wanda ba na kirki ba kamin na kirkin nan ya ja wanda ba na kirki ba to za ka ga wanda ba na kirki ba ya jaye na kwarai kamar da mai ta'alimi ya fara wannan kenan sannan duk ɗabi'an mutum za ka ga abokinsa irin ɗabi'an nan shi ke ana cewa anil mar'i la tafsir la tas'al wa absir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarin yaktadi ma'ana idan za ka haɗu da mutum kan ma ka tsaya tambayar wannan mutum ka ɗai bincike wa abokinsa to da kaga abokinsa to haka wancan yake ake na a nan do'in da abokan magabata ɗin nan sun ji daɗin su yanzu irin abokan malamai ko abokan waliyai balle abokan muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan shine cewa la ilaha illallah suhbatu fasikin wala mujalasatuhu haramun ne ka zamna da shi wuri guda ga ka gashi sai ce ghairi daruratin in ba don matsuwa ba shine lalura kila shiga mota ta kama ka da shi ko kuma jirgi ko kuma wani abu wanda labudda sai ka tsaya tare da shi to wannan gwargwadon wannan matsalar ta jaye wannan lalurar ta jaye to sai ka yi ta gaba domin ka ɗabi'a ta ta saci ɗabi'a ta ta saci ka ma'ana ta saci ɗabi'a ta amin shine ɗabi'arka ta saci ɗabi'a ta ma'ana daga kuna zama da shi sai ka ga abubuwan da shi kai kamar dai ba laihi ba ne haka hayyazan ɗabi'a da ya kai ko kai ka kamata to a nan wa wanda yake aƙida ta lahiya lo amma ɗabi'un mai kyau to bali wanda aqida ta yi ba kyau wannan kenan wala ya dalubu ridal makhluqin kan mutum shi yadda shi nemi yaddan mutane shi al-makhluqin bi al khaliqi domin a ma Allah subhanahu wata'ala anan da yawa zaka samu wanda zai nemi yaddan mutane domin ya gamsar da mutane alhali abin da zai saba ma matalicin mutane ne Allah subhanahu wataala domin dan adam nauyi gare shi dan adam ma hadari ne yahi na shedan domin shedan zai mila ma ga zuciya ne da kai a billahi mina shedan rajimi ka magance shi amma dan adam zai taho ya ja ka watakila ma zai aibanta ka da kunya ko rashin wayewa akan aikata wani abu wanda haramun ne ga shari'a yana iya tsargo kama cewa kowa na kaza amma kai ba kai to idan haka na faruwa kullum yana gaya ma haka musamman ma abokansa suna iya taruwa a kanka su nuna mai ya ba za ka yi abu kaza ba to sai ka ga bari ka gamsashe su ka yi musu yadda suke so ko kuma wasu zuga ka za su yi to wannan kenan to kaga kenan ka nemi yadda su abin nan da kai yi kuma gashi saba ma wanda ya talice ka na talice su talice komi da kowa wannan haramun ne sai kawo aya da hadis qala Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul tauba wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu a nan watan su wa'anda suka ki zuwa yakin tabuka su ne munafukai idan suka taho wurin sahabbai sai su kama wa sahabbai rantsuwa cewa wallahi kun ji uzuri uzurin da ya saba mutu ba da sauransu ya halifuna billahi lakum to anan sai Allah subhanahu wataala ya ce ai wallahu Allah wa rasuluhu da manzonsa a haƙƙu su adda cancantar an yurduhu su nemi yadda shi a nan an ce Allah da manzon Allah an hudu biyu amma a wurin yadda ba a ce an yurduhu ma sai aka ce an yurduhu su nemi yadda shi a nan an nuna yadda yadda Allah da ta annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk ɗaya ce to a nan maimakon su kama yi muku rance-rance su hita yaƙin mana su nemi yadda Allah mana su ba da dukiya a taimaki addinin Allah mana su ba da rayukansu da mutuncinsu a hita tare da su ya yi sai bayan an dawo yaƙi su to suna yi muku rantsuwa cewa wallahi ga uzurin da su ku hita ba to a nan wajabul istidlal ga wannan aya kenan duk wanda zai kire ka ka aikata wani abu to sai ka ce masa ni dai na ɗauki yadda Allah na hitabatun batun yadda su wadda zan yi maka to wannan shine wallahu rasulu ahqu an yurduhu in kanu mu'minin idan sun kasance mu'minai sai kuma hadisi wa qala alaihi salatu wassalam la ta'ata li makhluqin ba da'a nan ba a ce yi da'a ba babu mata gaba ɗai wannan ya hi balaga can zancen Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul baqara alhajju ashhurun ma'alumatu faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj cewa fala rafatha ba ma jima'i a hajji babu shi ma ba wai ka ba babu shi wala fusuka ba fasikanci ga hajji wala jidala babu jidali ko da hausa jidali muka ce ma'ana ba faɗa fil hajji a cikin hajji amma ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa takunu ya ulil albab to anan sai aka ce ba ma a gaba ɗaya babu ta ba ma a ce kakkai ba in ma an ce kakkai akwai ta cewa da aka yi kakkai a'a babu ta gaba ɗaya an kore kenan to shine kamar inda daga cikin annaba yake cewa laisa bi safaha babu wauta gare ni ya hiya ce ba ba wawa nake ba ba wauta ma wani wuri ya ce laisa bi dalala ba bata gare ni ya hiya ce ba batacce nake ba to wannan duk dai balaga ce daga cikin balagogi na hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ba da'a gaba ɗaya makhluqin ga mutum fi ma'asiyatul khaliqi akan saba ma Allah kakkai da kai mai biyayya to anan mai ahalari kusan duk ɗabi'un nan guda arba'in waɗanda sha uku ana umarnin ka siffantu da su irin imani da Allah da kuma bin umarnin Allah da tuba da sauransu 27 ana neman ka ka nisance su ka bairori domin suna rushe maka addininka irin ƙarya irin giba irin hasada da dai sauransu to anan zai haɗu wata kalima jami'a wagga wannan kalima da za mu yi amfani da ita ga dukkanin lamuranmu na addini ko da ba mu taɓa ganin littahi ba balle zuwa makaranta iyakar ta ta'annan ko ba mu taɓa ganin littahi ba gaba in dai mun kabi wanga abin da ahalar ya ce wallahi za a kwashe lahiya menene ashi yace wala yahillu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta alama hukum Allah fihi cewa wala yahillu lahu anan maimakon sai ya jeranta ma irin su riba irin su da dai sauransu gaba ɗai sai ma kalima jami'a wacce duk ta haɗa duk abin da zai ce ka yi ko ya ce ka bari sai ce wala ya hila lahu haramun ne ga almukallaf ɗin can tun harko ya ce awwalu ma ya yajibu alal mukallaf to shine cewa la yahillu lahu haramun ne gare shi an yaf'ala fi'lan ya aikata kowane irin aiki na farilla ne na sunnoni ne na mustahabbaye ne ko miye dai hatta ya alama sai ya san hukumar lahimi a hukuncin Allah fihi ga wannan aiki misali zai shiga ya ce tsarki ko zai maɗi ruwa ya alwala sai ya tambaya yanayin ruwan ga suke ke wa'anda abbasu yi in zai shiga to in ma zai yi sallah ko azumi ko zakka ko hajji ko ta mu'amala ta kasuwanci ya tabbatar da cewa ya tambayi masani cewa ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya shari'a ta ce ga wanga al'amari idan shari'a ta yadda in kulla wannan mu'amala in yi idan shari'a bata yadda ba ba zan yi ba wallahi da ana haka da an kwashe lahiya wannan abin na abba mu bi sai ka ga mutum ya naɗa kansa dukkan abin da zai yi ba zai tambayi malamai menene hukunci ba tare da ku Allah subhanahu wataala yana cewa fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu to ai shine mai ahlar ya faɗi na yace wa yas'al al ulama ya zanka tambayan malamai mana to idan ya tambayi malamai sai batun koyi to in zai yi koyi wa yaktadi ya yi koyi bil muttabi'ina da masu biya li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam Da masu biya sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ayoyi da dama zaka ga suna magana abi sunna abi sunna wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa adi'u Allah wa adi'u rasula anan a cikin hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam ya alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin min ba'di abdu alaiha bin nawajib anan ma'aikiya ce na hore ku da sunnata da suna khalifofi din nan da abbayana abubakar umaru usman ali radiyallahu anhu anan ya ce sunnarsa da suna khalifofi sai ce addu alaiha ku yi cizo alaiha ga sunna ɗin a sunna biyu ya faɗa amma wurin lamiri sai ce alaiha a kanta ita sunna ya nuna da sunnan ma'aiki da ta sahabbai duk abu guda ne kamar can wallahu rasul a hukku an yurdo za ka ga ko ga waƙoƙi ana magana da abi sunna irin mai zuhure na can alaika bi sunnatin fi kulli hali haka ma mai ishirin yana cewa alama fatamassak min hudahu bi sunnatin da dai sauransu to suwaye a ahalus sunna din alladhina sune nan da ya dulluna da ke jagorancin mu suna shirya shemu ala da'atillahi akan mu wa Allah biyayya kullum abin da suke karkari menene za su taro mu akan mu wa Allah biyayya subhanahu wa ta'ala sannan wa yuhadhiruna suna tsorata shehu minatti ba'in shaidani kan mu yadda mu bi shaidan duk hanyoyin da za a bi makirce makircin shaidan sai sun gaya ma mutum wala yarda li nafsihi kan mutum shi yaddan makansa ma abin nan da almuflisuna wa'anda za awa gwanjon ayyukan kwarai a lahira radiyahu sun ka yadda da shi wa'anda idan aka zo lahira ba kuɗi a lahira sai a yi musu gwanjon ayyukansu mi ashi a wani hadisi annabi sallasa ya tambayi sahabbai a na manil muflis ko kun san wani ne al muflis sai suka ce al muflis e eh, malla dirhama lahu wala mata wanda bai da kuɗi kuma bai da rangwamar kayayyaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al muflis Shi ne wanda yake zai zo a lahira ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya yi hajji ma'ana dai ya yi ayyukan ƙwarai amma matsala ya ci mutuncin wannan ya zub da jinin wannan ya bugi wannan ma'ana dai ya ayyukan sabo nan ya yi ayyukan ƙwarai nan kuma ya yi ayyukan da suke ba na kware ba idan aka zo lahira wa'yancan da ya ci amana sai a ɗibi ayyuka ne kyakkyawa sai a zuba ma wa'yancan a yi ta biyan bashi da ayyukansa kyakkyawa radda mutum ko wace irin lada ko mai zamanta kankanwa yana nemanta a lokacin sannan ba wani aiki da za ka yi ka samu lada wannan lokacin wannan idan ayyukan sun ka ƙare nashi sai zan kuma ga sauran waɗanda ke bin sa bashi su ko zunubai sun yi musu yawa lodi ya yi musu yana zunubai nauyi ya yawa sai a ɗeba zunubbansu a rage musu nauyi sai a zuba ma mutum ƙarshen ta dai a kai shi cikin wuta wal iyazu billah don shi ɗaya ne mutum ke kiyayewa addini ɓangare biyu ne ɓangaren sallah da azumi da zakka da hajji da dai sauransu da kuma ɓangaren mu'amala da mutane ya ayyu halladina amanu aufu bil uqudi ku cika da mu'amalolin da duk kuka yi shine al uqudi Na don haka ko ka bi addini gwargwado amma ka yi ta cin amanan mutane da sauransu ƙarshen taladar ka za a diba a biya su bashi wannan kenan to shine yake cewa allazina dawa'at amaru su ne waɗanda gaba ɗaya rayukansu sun tuzarta rayukansu tun sun tozarta fi ghairi da'atillahi ta'ala ba wurin wa Allah maɗaukakin sarki ba biyayya a nan a lura da wannan balaga da yasa cewa da rayukansu sun tuzarta. ba wurin wa Allah da'a ba sannan bai ce muna wurin sabo ba menene balagar da a wurin kenan la khaira wala sharra rayuka sun tozarta ga banza kenan rayukan ga nasu shekarun da aka ɗiban musu ba wai zunubi sun ka kama da su ba amma dai ba su sa su gehen da'a Allah ba wannan shi abin da suka nenan cewa da amaruhum fi ghairi da'ati Allah ta'ala ba wurin wa Allah da madaukin sarki ba a cikin littafin shi Abdullahi horko horko maɗiyatu zadi ilal ma'ad ya ce da sheɗakka guda shaɗa guda za ta wuce ba kai zikirin allah da wannan sheɗaɗin ba ba ha saɓo kai da ita ba ta ɗaya wuce gaban za ba kai saɓo ba amma ba kai kuma aikin ibada da ita ba ya ce wallahi ka gitta da wata irin hasara da na nan sani wanda bai da ƙarshe bai da iyaka sheɗa guda ina ga minti guda ina ga awa guda ina ga sati guda ina ga shekara guda ina ga heda haka sai ce fa ya hasratahum kai can da na sanin su hasra shine da na sani fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasra sannan wa anzirhum yawmal hasra dama ita lahira rana ce tana da na sani shi kahiri zai da na sani bai bauta ma Allah subhanahu wataala shi ko mumini zai yi da na sanin missa bai ƙara ayyukan ibada Allah bai ya samu ƙarin matsayi ƙwarai duk da mumini sai da na sanin ranar alkiyama shine Allah ce wa anzirhum kai musu gargadi yawmal hasarati domin ranar da na sani wanda kowa sai ya da na sani to shine ce fa ya hasratahum kai can da na sanin su wa ya dula bukaihim ya tsawon kukansu ma'ana za su yi kuka mai tsawo yawmal qiyamati ranar alkiyama to shine cika wannan muƙaddima da addu'a yace nas'alullah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah wanda Sarki ya tabbatar ma maɗaukakin sarki an yi wafiƙana ya yi muna zamon katar ya daidaita mu ya yi muna mawafaka akan mi littiba akan bin sunnati nabiyina sunna annabin gana mu wa shafi'ina macecin gana mu wa sayyidina jagoran gana mu muhammadin wanda aka gode ma sama da ƙasa sallallahu allah ka dada jin kai alaihi gare shi wa sallama allah ka dada aminci gare shi sallallahu allah ka dada ɗaukaka da martaba alaihi gare shi wa sallama ka dada aminci gare shi a wannan shine ƙarshen muƙaddima ta ahalari abubuwan gada aka faɗa da za mu jajirce mu aiwatashe su wayanda aka so mu siffantu da su mu siffantu da su wayanda aka son mu hitabatun su mu hitabatun su mutum zai samu arzikin duniya da lahira Allah ka sanya mu cikin masu samun arzikin duniya da lahira to za mu tashi horkon ahalari waccan muqaddima ta kenan Anan ya fara cewa faslun fi daharati rabewa tsakanin wancan da wannan da zai zo fi ɗaharati ga matsala ta tsarki wasu faslun fi sai sa musu a ɗaharatu ina ji kodan da a haka ko nusa fi sai mi a ɗaharatu da ru'a ko to wani wuri za ka ga an ɗansa an hidda kure dama faslun fi harati sannan a sake ce a ɗaharatu kismani a lura da wannan gyaran faslun fasali kenan fi ɗaharati ga matsala ta tsarki a ɗaharatu kisman to ya aka yi sai yanzu aka fara batun tsarki ma'ana sai da mai ahalari ya fara tsarkake maka zuciyarka daga miyagun ɗabi'u sannan za a shigo tsarkin sallah na gabbai domin ko an shigo tsarkin sallah ɗin zuciyar ba ta da kyau akwai matsala sai da fara tsarkake zuciyarka gaba ɗai to sannan aka taho tsarkin gabbai na zahiri kenan sai da ya ma tsarkin me ne sannan yanzu za a yi tsarkin zahiri to shine sannan za ga ita sallah gaba ɗaya littattafai da yawa za ka sun soma da tsarki domin me saboda da zaran ba tsarki ɗin nan ko da an yi alwala alwala ba ta yi ba idan alwala ba ta yi ba ko da an yi sallah sallah ba ta yi ba idan sallah ba ta yi ba duk komi ya lalace domin ita ce gimshikin addini to shine ce a ɗaharatu kisman tsarki kashi biyu ne ɗaharatu hadathin akwai tsarkin hadathi shine tsarki na kari wa ɗaharatu khabathin akwai tsarkin khabathi a nan abinda a hadasi kai ne kana da tsarki ga jikinka amma matsala ba kai alwallah ba in ita wacce za ka yi ko kuma baka yi wankan janaba ba in shine kama ka ko kuma baka yi taimama ba in ita ce ta kama ka to bayani akan ga tsarkekin guda uku shine hadasi menene hadasi da ke hitowa ga ɗayan mahitakka guda biyu shine gehin hitsari gehin kashi to bayani akan tsarkinsu sannan da tsarkin khabasi shi ko menene tsarkin khabasi shi ko tsarkin khabasi ya shahi wannan na hadasi kuma ya ƙara guda biyu domin shi tsarkin habasi har yau shi ne tsarkin abin da ka hitowa ga ɗayan mahitan mutum guda biyu ɗai kenan sannan kuma ya shahi tuhahin da kake sallah da su dole sai sun zama masu tsarki sannan ya shahi inda gabanka ka taɓi inda kaka alwala dole sai wurin ya zama mai tsarki ga ashe hadasi ya shige cikin habasi to shine ce muna a ɗaharatu kismani tsarki kashi biyu ne ɗaharatu hadathin wa ɗaharatu habathin to su tsarkin nan aljami'u gaba ɗayansu su biyu ɗin nan wala ya sihu bai inganta a yasu illa bil ma'i ɗahiril muɗahiri sai da ruwan da shike mai tsarki ne amma kuma yana tsarkakewa domin ruwa sun kasu gida uku akwai akwahirul mudahiru kuma ana ce musu ɗahurun ma'un ɗahurun wa an zalla minas sama'i ma'an ɗahura kuma ana ce musu alma'ul mudulaku sakakkun ruwa waɗanda ba su da ƙaidi ba za a ce ruwan da suke na soɓo ba za a ce ruwan hura ba da sauransu shine ƙaidi amma akwai ƙaidin da aka yi wannan ba komai bane irin a ce ruwan gulbi ko ruwan rijiya ko ruwan marmaro wannan ƙaidi ba zai cuta musu ba ƙaidi idafiyi kenan a nan mun ji ruwa na ɗai ruwa na biyu akwai ruwan da ake ce ma alma'u ɗahiru nan ɗai aka tsaya shine alma'u ɗahiru ruwa masu tsarki kawai amma ba su tsarkakewa mi asu shine ruwan da abu mai tsarki kamar kunu ko hura suka shiga a cikin ruwan kuma ruwan suka canza to sunansu alma'u dahiru ruwa masu tsarki kawai amma ba su tsarkakewa a yanzu suna da bambanci da na farko su 'yancan a dahirul muɗahiru a yi ibada da su irin alwalla sannan a yi al'ada da su irin sha to amma wa'annan na biyu ɗin nan abu guda ne za a yi da su shine al'ada irin sha amma ba za a yi ibada da su ba irin alwallah yayin da suka canza to idan ba su canza ba fa abu mai tsarki ya shiga cikin ruwa amma ruwan ba su canza ba to anan suna da halshe guda biyu idan babu wasu ruwa to ya halatta ka yi amfani da wa'annan ruwa idan akwai wasu ruwa daban wa'anda ba wani abu da ya kwada makaruhi ne ka yi amfani da wa'annan ruwan da wani abu ya kwada ku da basu canza ba to sai na uku na ƙarshe su ne alma'un na jisu ruwa waɗanda masu najasa mi asu su ne ruwan da wani abu ya shiga ciki wanda bai da tsarki asali ne irin hitsari ko kashi ko jini ya shiga a cikin ruwan to nan ruwa gaba ɗaya kowane bangare ba a yi da su ba a ibada da su kamar alwalla sannan ba a al'ada da su kamar sha nan ruwan to su alma'ul najisu don haka kashe-kashen ruwa guda uku ne alma'ul mutlaq alma'ul tahiru alma'ul najis wa'annan na farko su ne alma'ul mutlaq shine cewa huwa alladhi shine ruwan da lam yataghayyar launuhu launin ruwan bai canza ba shine kalar ruwan auɗa'amuhu Amuhu ko kuma ɗanɗanonsa bai canza ba shi ne tasɗin ruwan au ko kuma ƙamshinsa bai canza ba a nan daga cikin hikimar da aka sunanta shaƙawa da kuma kurkurar baki a ɓangaren alwallah maimakon ka ɗai ɗoki ruwa ka fara amfani da su to ne tun harko idan ka ɗebo su da hannunka idan launi ne ya canza nasu to tun harko ba za ka yi amfani da su ba ka kana ɗebo su da hannunka kenan in kuma ba launin na ya canza ba daga hannunka ina sun ka yi sai ga baki ko to nan idan tas ɗinsu na ya canza kana sa su ga baki za ka gano kila suna da kalanzir ko toka ko wani abu to kuma yana yi wakila tas bai canza ba to daga kurkurar baki ina an kai da ruwa shaƙawa kana kai ga hanci idan kamshinsu na ta nan asiri zai tonuwa sai a gano ruwan gana da matsala to ga hikimar a ɗebo ruwa a kurkura a kuma shaƙaɗi to shi ne ce lam yataghayyar launuhu au ta'amuhu au ra'ihatuhu to ce dai ba su canza ba da ni sai ce bi ma yufariquhu da abinda bai tare da ruwan galiban mahi rinjayen lokaci ba su tare da ruwa sai aka ci rashin sa'a suka sabka ga ruwan anan kenan domin ruwa ba za su canza haka ɗaya ba sai da wani dalili to sai ce saboda shigar bima fariku abinda bai tare da ruwan shi abinda ke rabuwa da ruwan galiban mahirin ja bai tare da ruwa sai suka shiga sai ce ka zaiti kaman mai duk wani abu narkakke ana ce masa azzait irin kalanzir irin kuma mai wannan wanda shike albenzin shine na na fetur da dai sauran mai da yake narkakke wasamni da kuma man shanu ai bai tare da ruwa galibi a nan yana da wuya a samu ijiyar ruwa a cikin rijiya ko a gulbi ko wani marmaro a samu ga inda ijiyar ruwa ka gudana ga kuma inda ijiyar mai ka gudana yana da wuya ko to ashe bai tare da ruwa galiban to sai aka ci rashin sa'a ba an ɗebo su suna da tsarkinsu sai wani ya sa wani abu ɗaya daga cikin wa'annan abubuwa to shi sai a diba idan ba su canza ba to sai in akwai wasu ba za a amfani da su makaruhi ne in babu wasu ya halatta in kuma sun canza to sai a dibi mit canza su idan abu mara tsarki ne irin hitsari ko jini ba ibada da su ba al'ada da su idan kuma abu wanda shike mai tsarki ne irin kunu ko hura shi kenan abu guda za a yi da su shine al'ada irin sha amma ba za a yi ibada da su ba to amma a lura da wani abu nan a nan idan jini ya shiga a cikin ruwa ba su canza ba a lura an san ana mi da su al'ada ko amma ba za a yi mai da su ba to tun da jini ne ba za a sha ba ko da ba su canza ba wadda sami da romuwa kullihi kowace irin romuwa din ma'ana dai maskin nan ammanuwa walwadahi da kuma dauda ta jiki shi awwazahu wasabuni da sabunu ko da hausa sabunu muka ce dama da yawa zaka ga larabci kusan hausa ta are larabci da yawa yanzu insha Allah ai ba hausa bace ko insha Allah ko tuhuma ana tuhuma wani tuhuma din na ai ba hausa bace ko da kaddara kaddara ta ai kaddara yana jin larabci na ko to shine wasabu ne da sabunu in ya fada cikin ruwa kenan idan toka ta fada cikin ruwa wal wasakhi da kuma dauda ta bisa shi idan ta fada a cikin ruwa to dai ki abubuwan na da yawa kuma khutasar ne na akhlari sai cewa na hawihi da ire-iren su kaga sobo na iya shiga ciki hura na iya shiga ciki kalanzir ga sunan dai abubuwa komi na iya shiga ciki amma wala ba asa ba laihi bi turabi idan ƙasa ce ta hwada ciki walhamati ko bakan laka ce kenan yanayin ruwan shi a haka sai ruwan suka yi wani baki-baki haka ko jajajaja haka ko hori-hori wasabi khati da kuma ƙasa mai gishiri-gishiri domin ga ruwan rijiya nan komi ana yi da su wal'ajuri da karmata ko mun san karmata ko hori din nan ko sai zan ruwa na gudana ta gehin karmata ko nan to shikenan babu komi wa na hauhi da makamancin karmata ko irin jakkowa sai ruwan na bi wurin abuja haka sai ruwan suka yi jajajaja din nan to babu komi to shine ce wa hauhi da makamancinsa to anan kiran da zan ya kamata ya zan mutum ya tabbatar da ya tanadi abin alwallati na musamman domin da ya za ka samu inda yara suka shan ruwa watakila yaro na aitowa bakinsa da matsi kai wani ma habbab wanda bai kiyaye ba ana yi ana yi ana kada moda a ciki sai ka kandan ajima ruwan sun samu matsi ko yana da kyau mutum ya samu ko da ajalka ta karama sai zan ruwan kawai duk abin da an kai ba a mesuwa sai dai ɗebuwa kawai haka sai mutum ya kiyaye da abin da zai ɗiba da kuma wannan abin gaskiya domin mutum ya tanadi gyaran addininsa saboda da zaran ruwa suna da matsala alwallaka ba ta yi ba idan alwala ba ta yi ba sallah ba ta yi ba idan sallah ba ta yi ba duk lamari ya lalace mai ɗaya ne za ka ga wasu sun yi kulawa za ka ga suna taka tsantsan a kan ɓangaren ruwa ɗin nan to wannan kenan da fatan nan za mu tsaya akwai rasuwar da aka yi ta alhaji sani kogo magajin garin tsafe wanda shi ne mahaifin saka